Alhamdulillah, <clears throat> wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah, wa ala wa sahbihi wa mawala. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama’atul musulmi. Muna yi ma Allah, subhanahu wa ta’ala, godiya, bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauri. kamar wadda aka saba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauki darasinmu daga inda muka dakata a darasin da ya gabata darasin da ya gabata shine ainihi darasi na goma sha hudu wanda kenan yau in Allah ya kaddara za mu wara farkon darasi na goma sha biyar darasinmu na sha hudu ya dakata ne a cikin babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi babin da malam ya yi bayani cewa yana daga cikin shirka yin alwashi ga wani Allah inda mun karanta ayoyin da malam ya kawo a cikin wannan babe sai lokaci mana halinsa muka dakata daidai kana hadisin uwar mumine. Insha Allah wannan darasin namu na goma sha biyar za mu wara da wanga hadisi ko wannan hadisin na uwar mumine da malam ya kawo malam ya ce wa sahihi ya zo a cikin sahihul buhari ana aisha daga uwar muminai radiyallahu anha Allah shi ƙara mata yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ƙwala ya ji. man nazara ayyuki Allah duk wanda ya yi alwashi na yin ɗa'a ga Allah to faliyo ya yi ma Allah ɗa'a ma'ana ya cika alwashin da ya yi na ɗa'a ga Allah. Wa man nadara duk wanda ya yi alwashin, ai ya fi Allah ya saba ma Allah, fala ya asihi, <clears throat> kada ya saba ma Allah. Malam ya kawo muna wanga hadisi wanda hadisi na ingantacce da Imam Bukhari ya fitar a cikin littafinsa cewa dukkan wanda ya yi alwashin yin ɗa'a ga Allah to yana da dama ya yi ɗa'a ga Allah wanda kuma ya yi alwashin saba ma Allah kada ya saba ma Allah wannan hadisi na uwar muminai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yar Abubakar Siddiq radiyallahu anhuma ta aure Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana yar shekara bakwai kamar wanda malam ya kawo a wannan ruwaya sannan kuma ta tare a gidansa tana yar shekara tara kuma ita uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda ita ce mafi mahi fahimta daga cikin dukkan mata da suka rayu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ita ce mafi shahara wurin malantaka a cikin matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita an mafificiya daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su goma sha ɗaya idan ka cire Khadija radiyallahu anha wadda ita uwar muminai Allah ya karɓi rayuwarta hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara hamsin da bakwai ma'ana ta samu lokaci mai tsawo bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin Allah ya karɓi ranta. To wannan alwashi mutum ya yi alwashi cewa zai yi ɗa'a ga Allah, to abu ne da annabi sallallahu Alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa idan mutum ya yi alwashin abu ne da yana da dama ne ya aikata, kuma maluma sun haɗu a kan cewa dukkan wanda ya yi wani alwashi na ɗa'a ya sanya sharaɗe wanda yake fata zan yi abu kaza in na samu kaza kamar mutum ya ce yana da mara lahiya wanda ke gadon asibiti ya ce idan Allah ya ba wane na lahiya ko Allah ya ba wane mu lahiya ko Allah ya ba matata lahiya ko Allah ya ba ‘ya'yana lahiya to zan yi sadaka da kaza da abin da ya kama da haka wanda kila akwai wata bukata gabansa idan Allah ya biya mini bukata kila ya yi karatu ya kare yana jiran sakamako Allah ya sa na ga sakamako na ba ni da matsala cikin karatu to zan yi sadaka da abu kaza saboda Allah to canda bai waje ba akan mutum ba amma da zarar ka riga ka furta haka yanzu ya riga ya koma wajibi a kanka bayar da wannan abin da ka yi alwashi ko ba kance cewa zan yi kaza zan bayar da kaza da zarar ka yi haka Allah kuma ya baka abin nan to lalle yana a kanka kaga cewa ka bada abin da ka ɗauka ya zama kamar alkawali a kanka aka malam ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yayi bayanin cewa malamai sun haɗu akan haramcin yin alwashi wanda yake na saban Allah ne kuma maluma sun yi ja'in ja dabra da wannan cewa idan mutum ya yi alwashi na saban Allah to yanzu abin nan ya zama wajibi gare shi sai ya bayar da kafara ko ba sai ya bayar da kafara ba wasu daga cikin malamai suka kawo dalili da hadisi mai bayani akan ingancin yin alwashi in ya halatta abin da yake halal ba na saban Allah ba wannan ko ai bai saba ba abin da yake ya halatta amma yanzu babban abin da ake magana akan shi shine alwashin da mutum ya yi na saɓon Allah. Imam Ahmad, Allah shi mishi rahama da sauran wasu daga cikin mabiya Imam Ahmad suna ƙarfafar da magana cewa ruwayar da Abu Dawud da yayyo daga Amru ɗan Shu'aib daga baba ne da kaka ne da kuma da Imam Ahmad ya yota da Imam Tirmidhi daga Braida cewa wata mata ta yi alwashi ta ce ya ma'aikin Allah ni na yi alwashi lafazin hadisin da ta yi amfani da shi ko lafazin da ta waɗi ta ce ya rasulallah ni nazartu an ba adriba a ra'asika bidufi na yi alkawali idan Allah ya ƙaddara zan zo a gabanka in kaɗa wani abu da ake kiɗawa ana cewa tambari ko ganga a lokacin da za a yi aure ta yi riga ta yi alwashin za ta yi haka za ta zo a gaban annabi ta kaɗa wannan to yanzu saura da mi babban abin da take so shine ta jiya ta samu damar yin haka ko ba ta samu ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mata aufi bi nazarki ki cika alwashinki kenan mata suna da dama a lokacin aure kada wani abin da zai zama alamar cewa ana yin aure amma idan ka bibiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ga babu inda wani namiji ya zo ya yi magana a kan cewa ya je ya kiɗa abu kaza annabi ya ce je ka kiɗa kan hadisi da yake ya tabbata amma mata suna kaɗawa su rera waƙa ba irin wadda ake yi a yau ba akwai ruwaya da ta nuna wasu mata sun ɗauko amarya ko sun zo ɗaukar amarya bayan sun kaɗa wannan duk wanda annabi ya faɗi a hadisi cewa alinu hadha nikah bin dufi ku sanar da wannan aure da kada wani tambari kamar irin yadda ake kada ƙwarya a gane cewa yau akwai alamun aure gidan wane ko 'yar gidan wane za a yi mata bikin aure to sai zamana suna cewa a kum a kum waƙin kenan fa ba irin waƙa yau ba a kum a kum fa hayyuna nuhayikum mun zo wajen ku mun zo wajen ku ku gaishe mu muna gaishe ku sun zo za su yi da amarya kenan da haka kenan yanzu duk wani da zai kawo dalili ko wasu cewa sun samu izini ko dama sai yin kiɗa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su zo da dalili za ka ga duk wani hadisi da za a kawo don nuna cewa namiji ya yi kiɗa wannan hadisi hadisi na mai rauni maras inganci maras tushe amma mata an samu sun ainihi rera waka kamar koko amarya sai dai ya sha bamban da abin da ke gudana a yau irin abubuwan da ake yi na kiɗe-kiɗe da niyyar cewa Allah ya ba su ni'ima madadin su yi godiyar Allah sai su kama kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan musulunci bai goyon bayan wannan kuma ba irin wannan ne annabi ya umarni a yi ba E, maza da mata kuma madadin ya zama mata na zalla za su yi irin wannan kiɗin ƙwaryar da aka yi wanda an riga an saba ko waɗanne jama'a suna da nasu in ka zo nuri kuma za ka ga wani abu zungurun suka kaɗawa sanin cewa eh aure ne da wannan kaɗan-kaɗan na yau da muke yi gaskiya akwai buƙatar mu gyara kuskure malam ya ce wani abu da ake ce ma alwashi na kallafa kai kamar mutum ya azama kai ne abin da bai da ƙarfi kila kamar yana karatu ko baya da lahiya ko yana da wata bukata ya to idan Allah ya biya mani wannan bukata to zan yanka maraki saboda Allah to amma kuma ba shi da marakin kaga yanzu ya kallafa ma kansa to shi kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma ana minal mutakallifina ni ban cikin masu kallafa ma kansu kamar kila yace to in Allah ya kai mu layya lahiya to da zarar Allah ya nuha na ga wannan layyar to lalle na yi alkawari zan yanka maraki ko zan yanka rakumi ko zan yanka sharuwa alhali kuma ba shi da hali kaga yanzu ya zama kanshi abinda Allah bai azami shi ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma ana min al ni ban cikin masu kallafa ma kansu abinda yayi karhin su dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wannan kenan wanga dai dabra da abin da ya shahi alwashi ne kamar kammala karatunmu ne wanda muka raga a darasin mu da ya gabata babi mai bayani akan cewa yin alwashi ga wani Allah yana daga cikin shirka wanda darasin nan da ya wuce mun ambaci wasu abubuwa wanda yake alwashi ne ga wani Allah to sai malami ya ce fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko wujubul wafa'i bin nazari idan mutum yayi alwashi to yanzu alwashin nan ya riga ya zama wajibi yanzu wannan watan da ya kama na zulhaj can cikin zulhaqda ka ce in Allah ya nuna mana zulhaj ya kama zan yi azumi uku saboda Allah can harko bai zama wajibi ba amma tun da ka riga ka azama kanka yanzu ya zama wajibi kuma abin da ke kanka shine ka ainihi cika alƙawali kila za ka yi sallah kila za ka aikata wani aiki na da'a duk abin da ka riga ka ambata yanzu ya hau kanka amma da bai waje ba a kanka ba A saniya matsala ta biyu idan sabata idan ya tabbata kaunuhu ibada kasantuwar alwashi matsayin ibada lillahi ga Allah fasarfuhu juyar da alwashin nan ila gairihi zuwa ga wani Allah shirkun wannan shirka ne wanga da inda aka yi to da Allah ta'ala bai kaddari karatu yawa suna da'awa musamman abin da ya shahi tauhidi ba za ka ga mutane suna cato na ɗauko garawa idan Allah ya gwada min kaza zan kai abu kaza mu fari ko kuma wani na ɗauko garawa ban samu zuwa ba gashi a kai min garawa na ɗauko garawa a wurin kabarin mujaddadi wannan shi mujaddadi bai tare da wannan tunda ya yi rubuce-rubuce masu nuna cewa ba a yi don haka shi ba shi tare da wannan ko da mutane sun yi sun aikata wani laifi to wannan bai shaye shi ba tunda Allah ya san ya yi maɗa da wannan abin kuma ya yi rubutu akan wannan abin don haka wanda ya yi ya yi makansa ne mana amila salihan fali wa mana asa'a fa alaiha don haka a shi yana da shaidu na cewa ya yi rubutu a kan waɗannan abubuwa ba su tabbata ba a cikin addini A Salisa, matsala ta uku an nazarar nazarar ma'asiya wanda yi a alwashi na saba ma Allah la wa fa’u bihi bai halatta mutum ya cika wannan alwashin kamar ya yi alwashin yanka alade ya yi alwashi zai yanka alade ya yi sadaka da shi ko kare ko giya abin da yake haramun ne yawa to duk wannan bai bai halatta mutum ya cika irin wannan alwashi wannan kuma masail su ne waɗanda ainihi malam ya kawo mana kamar masail kenan guda uku kenan mun kawo ƙarshen wannan babi na goma sha ɗaya inda za mu shiga babi na sha biyu malam yake cewa babu babu kenan mai bayani akan cewa mina shirki yana daga cikin shirka al-isti'azatu bi neman kariya da wani Allah ka nemi Allah ya kare ka amma da wani Allah ba wai ka roƙi Allah ba ka nemi wani Allah ya baka kariya wannan yana daga cikin shirka sai malam yace wa qaulullahi ta'ala da wadin Allah madaukaki wa annahu kana rijalun min insi Ya'uduna biri jalin minar jini ba za duhun rahafa. Wa annan uwa haƙiƙa, Kana ya kasance Rijalu wasu mazaje minar insi daga cikin mutane. Ya'uduna suna neman kariya biri jalin da wasu mazaje minar jini na aljanu. Ba za duhun rahafa, sai wannan neman kariya da mutane suke yi ga aljanu? sai ya ƙara musu ƙetar iyaka ko kuma ya ƙara ma su masu neman kariya ga aljanu yin tsoronsu larabawa sun kasance gabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suna cikin jahiliyarsu kawai in sun zo za su sauka ga wani wuri kamar suna halin tahiya abinda za su cewa tun da dama sun san da cewa akwai aljannu wanda duk zai zauna sai ce a uzu a bisa yi da hadal ƙaumi ina neman kariya ga shugaban wanga wurin shugaban mutanen wanga wurin waɗanda ba a gani min sufa ha'i ƙaumi daga wawayen mutanensa ma'ana sai a zauna lamun lahiya kenan tunda an nemi kariya ga wanda bai iya kare kai ne ballantana kuma ya kare wani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da labari a cikin alkur'ani irin abin da su laraba suka kasance suna yi a lokacin jahiliya to shi ne sai malam ibn kasir ya yi bayani Allah shi mishi rahama sai ceto sai ni ceto waggawa neman kariya ga wani ka ce kana neman kariya a wurin wani to kamar wani nau'i na na ibada wanda Allah ta'ala ake mashi kawai ka biɗi kariya ga Allah ba ga wani Allah ba don haka ba a ɗauki aikin da an na Allah a azama wani Allah. Idan ka ɗauki aikin Allah ka aza shi ga wani Allah, to hakika ka juyar da ibada ka mai sheta ga wani Allah. Suna cewa mun kasance muna ganin muna da falala, su aljanu suna ganin suna da falala akan mutane. saboda suna neman kariya da suwa idan suka zo suka sauka ga wani wuri sai su bi kariyar aljannu ba kariyar Allah suke nema ba da aka sai ya zama kenan madadin su yi aska waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta to sai ya zama abin da suke kira aljannu suka bi su ba su kariya ba wai Allah suka bi ya kare su ba wannan shine laraba sun ka kasance a lokacin jahiliyarsu gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya bashi askar irin su a uzu bi layi ta matin min sharin ma sai wannan ya ƙara ma su aljannu wuce wuri da ƙetar iyaka almajirin abdullahi ibn abbasin da ake ce ma mujahid yake cewa sun kasance idan sun zo su mutane za su sauka ga wani wuri sun ce muna neman kariya da shugaban wanga wuri wanda a cikin wannan rafin da sai abin ya ƙara musu faɗawa cikin kahirci suna ƙetare iyaka su aljannin suna ganin girman kansu suna sanya waɗanga mabiyan nasu kuma faɗawa cikin ainihin kahirci da haka gungun malamai sun ta a kan cewa bai halatta ga kowa ya nemi kariya ga wani Allah ka nemi wani Allah kariya wannan bai halatta aka wani bawan Allah malami magabaci da ake ce ma mulla aliyul qari alhanafi ya ce bai halatta neman kariya da aljannu hakika Allah subhanahu Ta'ala ya zargi kafirai akan haka kuma ya ambata a cikin littafinsa cewa wa yawma nahshuruhum jami'a ka ambata wa mutanen ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da za mu tara su gaba mabiya da waɗanda an kabe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ma'ashar jinni ya ku jama'ar aljannu qadis takasartum haƙiƙa kun yawaita min al ga mutane ma'ana akwai masu biyar ku da yawa daga cikin mutane wa qala awliya'uhum sai waɗanda yake masoyansu ne waɗanda suka bi su a duniya sai su ce za su ce a su minal insina daga cikin mutane suna faɗa ma Allah "Rabba na stamta na bi ba'd ya Allah sasin mu ya ji daɗi da sashi su aljanu sun yi ka muna ɗauki da gudunmawa da agaji mu kuma abinda suka aza mu kan shi na ɓanna ma hau wa balagana ajalana lari ajjalta lana kuma gashi abinda ka ɗeban mana na ajali mun riga mun iskan mishi ga alkiyama ta tsaya da aka suna son su kama Allah uzuri cewa suwa ai suna da uzuri aljannan da suka bi sai Allah ta'ala gaba ɗai ya ba su jawabi na cewa gaba ɗai ba mai tsira a cikinsu da mai bi da wanda an kaji sai Allah ta'ala ya ce ƙalan naru maswaqum Allah ta'ala ya ce wuta ita ce makomakku da ku da kuka bi aljannu da aljannu da suka ja ku akan bin su suka aza ku akan banna suka aza ku akan kahirci to khalidina fiha kuna wama a cikin wutan nan illa ma sha Allah sai gwargwadon abinda Allah ta'ala ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani to illa ma sha Allah istisna'i na wanda ba zai hitar da su daga cikin azabar Allah ba tunda a wani wurin Allah yana bayanin cewa ba za su hita da cikin wuta ba sai yan raƙumi yana shiga cikin kusuwa allura kaga kamar nuna cewa har abada kenan ba za su hita daga cikin wutan nan ba to sai malami ya kawo mana hadisi wa an haula binti hakimin an karɓo wannan hadisi daga haula yar hakim Allah shi ƙara mata yadda ta ce samitu rasulallah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ƙulu yana cewa man zala manzilan duk wanda ya sauka wani wuri na sauka kamar yana tahiya sai ya tsaya ya sauka wurin da duk yadda ake yi ƙasa ne babu mota balle jirgi ko jirgin ƙasa wannan wakacin abinda kawai akwai wanda ake amfani da su jiragen ruwa ko su kuma dukkansu na kwale-kwale ne ba masu injina irin na yau ba to wanda duk zai sauka wani wurin sauka faƙala sai ya ce a lokacin da zai sauka a'udhu bi kalimatin lahi tammatin min sharri ma ina neman kariyar Allah ina neman kariya da kalimomin Allah at-tammat cikakku min sharri ma khala daga sharrin dukkanin abinda Allah ya halitta to duk wanda Allah ya yi ma muwafaqa yayi haka to lam yadurru shay'un ba wani abin da zai cutar da shi hatta rahala min manzilihi zalika har sai ya tashi daga wannan wurin ya tafi gaba inda ya akwai wani abu da zai iya cutar da shi amma ba zaman shi nan ba kaga kenan madadin su ce a'udu bi sayyidi hadal qaumi min sufaha'i qaumihi ga shiriya ta musulunci ta zo musu cewa ga abin da za su karantawa to wannan kenan ita haula din nan yar hakim a yar umayya a sullamiya kuma ana ce mata ummu shuraikin wani wuri za ka ga sunanta ya zo da ummu shuraikin sunanta haulatu Allah ya ba ta ɗiya sai aka yi mata kinaya da sunan ɗiyar wanda in Allah ya ba mutum zuriya in za a yi maka kinaya to da babban ɗanka ko da babban ɗiyarka za a yi maka kinaya da haka ana ce mata ummu shuraikin ana cewa ita ce wadda take bauyar Allah mai kyauta Allah ya hore mata mace ce wadda take da kyauta kuma ta aure wani ainihi bawan Allah bayan rasuwar mijinta na farko wanda shi ne Usman ibn Mas'ud da Allah ya masa rasuwa to sannan a kamar yadda an ka saba in Allah ya karbi rayuwar mijin mata Allah ya bata wani mai aure kuma to za ta ainihi gaba ta yi wani aure amma da shi shine mijinta gabanin rasuwarsa ibnu abdulbarri Allah shi mishi rahama ɗaya ne daga cikin malaman masaba imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce wa gaba Allah saliha ce ta kirki ta gari mai falala don haka yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa ga wadda za mu in za mu sauka ko zama ga wuri ga abin ya zama shari'ar Allah ga al'umman musulmi wanda za su nemi kariyar Allah da mahalicinsu ba neman kariya da wani abin da bai iya kare kai ne ba ballantana ma ya kare su kamar wada ainihin mutanen jahiliya suke yi. Al'imamul Kurtubi Allah shi mishi rahma ya ce na kasance ina karanta wannan addu'a kowane lokaci, in na zo zan zauna sai in karanta, in na zo zan zauna sai in karanta. To shi kenan sai ni taho wata rana, ni zauna, ina zaune sai wani abu ya zo ya cije ni na kunama, ina zaune sai kunama ta cije ni. Bayan kunama ta cije ni, sai ni diba ni tsaya ni tunani ni gane cewa sadda zan zauna a wurin ga ban ce a uzuri kalmatin layi ta matin min shari ma halaka ba saboda ya riga ya yi imani da inda Allah ya kaddari kunamar ba za ta cije shi ba to za a ba shi dama ya karanta wannan addu'a inda Allah ya ba shi dama karanta wannan addu'ar to da kunamar ba ta cije shi ba sai gane cewa eh to akwai wani abu da ya faru da shiya wanda yake ya yi mantuwa ko shaidan ya tunatar da shi a ya mantar da shi bai karanta wannan addu'a ba kenan yanzu idan mutum yana sai ya san mi zai karanta in zai zauna wani wuri to ga abin da zai karanta kenan in mutum ya zo zai zauna ba ci zai da billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya karanta fatiha a karshe ba da ya zauna ya ambaci suna Allah kawai sai karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq shikenan gwargwadon karhin imaninka gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala zai baka kariya shi ma wannan babi da ma karanta a kusan hadisi guda ne malami ka mana a cikinsa sai kawo bihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli kamar haka al'ula na farko tafsiru ayatul jin fassara ayat da a cikin suratul jin ne inda Allah ya mana bayanin cewa wasu mazaje na neman kariya a wasu mazaje daga cikin mutane na neman kariya ga mazaje daga cikin aljannu saboda suna ganin kamar suna iya amfanar da su ko ba su kariya daga wata cuta wanda wannan wani abu ne da yake mamnu'un an hana da shari'a ba a neman kariya ga kowa in ba Allah ba afaniya matsala ta biyu kaunuhu min shirki kasantuwa ta a cikin shirka neman kariya ga wani Allah asalisa alistidilalu ala zalika bil hadisi kawo dalili ko hujja akan wannan da hadisi cewa a ga hadisi ya zo haula yar hakim ta kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda annabi ya kasance yana yi ko ya umarci a yi don haka yanzu yin wani abu da ya saba mai ka nemi kariya ga wani da ba Allah ba wannan nau'i ne na shirka li'annal ulama'a saboda malamai istadallu sun kawo dalili bihi da shi wannan hadisi ala anna kalimatillah akan cewa kalimomin Allah gairu makhluqa ba talikai bane kamar wada mu ƴan adam muke talikai saboda mu ƴan adam an yi wani lokaci a baya da babu amma kalimomin Allah ba wani lokacin da ba kalimomin na Allah Allah ta'ala yana aiko wahayinsa da saƙonsa zuwa ga ba a lokacin da Allah ta'ala ya ainihi aiko ba ba wai don kalmomin na Allah ko sakon na Allah sabo ba ne ko kuma taliki ne. Ƙwalu suka ce la'annar isti'aza bil makhluqi shirkun saboda neman kariya da wanda yake taliki ne to ya haka nan nau'i ne na shirka wanda kuma an hana mu kariya ga kowa in ba Allah ba. Arabiya, matsala ta hudu, fadila ta haza du'a, falalar da a cikin wannan addu'a ta hudu bi kalmatin layi ta matin min sharri ma halak, ma tare da takaituwarta. Duk da take takaitarta wanda duk yalli zimce ta, kuma ya tsare ta ya ci gaba da yin ta duk inda zai zaunawa. to Allah subhanahu wa yana ba shi kariya sai ya tashi ya bar wannan wurin in hau wani abu zai waru gare shi zaka haka kenan duk in ka tashi ka zo zaka zauna wani wuri ka sake karanta ta kalmomi ne takaitattu waɗanda ba su da wani yawa ko wahala haddacewa. alkhamisa matsala ta biyar, anna kauna shai'i, kasantuwar wani abu, ya sulu bihi manfa'a ana samun amfani da shi wannan abin duniyawiya amfani na duniya min kafi sharri na kame wani sharri aujal bi naf'in ko jawo wani amfani la ya dullu bayin dalili ala annahu laysa min ash-shirki cewa baya cikin shirka kamar lokacin da su larabawa suke neman kariya ga aljannu kuma aljannun na ba su kariya yi to amma wannan bai kore amfanin da suke samu ba a ce wanga abu ba shirka ba ne shirka ne idan mutum ya aikata abin da yake shirka ne ko da abin na samar da shi amfani to yanzu wannan amfanin bai hana a ce ya aikata shirka da haka kenan duk abin da yake nau'i na na shirka abin da an mafi alkhairi shine kaurace mai da bari ne sam sam sam saboda shirka al'amarinta yana da girma al'amarinta yana da haɗari kamar wanda muka sani a baya za ka ga dattijo ya zo zai faɗuwa sai ce shehu usmanu ka zaka ka agaje ni ƙwarai da gaske kiri-kiri ma zai faɗi in ma ka yi mai musu akan wannan to abin nan sai an tada jijiyoyin wuya yauwa sai a ce a ah, yanzu kai yaushe ma ka tashi balle ka ce ba a neman kariya ta mujaddadi alhali kuma shi mujaddadi ya yi rubutu wanda sam sam sam ba a cewa haka illa dai kawai tun da ba a karanta ba iyaka an ɗauki wannan shine matsayin kama addini ko ibada amma dai da taimakon Allah yau da gobe yau da gobe karantarwa ta yi tasiri duk da yanzu ana samu amma dai abin ya ragu kwarai kuma yana akan raguwa saboda yadda Allah ta'ala yasa al'umma na samun karantarwa musamman irin malamanmu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samu su alheri da albarka ga rayuwa kamar malam Jafar Allah shi saboda da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar a dalilin kyakkyawar hanya da Allah ya bashi da uslubi na da'awa ba ka jin ya zagi wani ba ka jin ya wulakanta wani a kawai dai babban fata shine ya karantar a gane Allah shi mishi lokaci ya insha Allah kuma mun kawo daidai ƙarshen wannan babin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama da neman yadda Allah insha Allah subhanahu wataala kuma kenan daga wannan darasin ba za mu sake yi ba sai bayan sallah kuma da aka saba kuma bayan sallah mukan yi sati biyu ne matsayin hutu sannan mu sake dawowa in Allah ya kaddara illa dai kamar da aka sani waɗannan kwanukan da Allah ya kawo mu cikin su kwanuka goma na zulhaj kwanuka ne da aka ɗauki da alheri da albarka ana son mu yawaita ibada ciki kamar wanda Allah ya ba lahiya ta yin azumi yayi karanta qur'ani yin sadaka zikiri da sauran abubuwa wanda dai kwanuka ne masu girman daraja a Allah ya yi rantsuwa da suwa a mabudin suratul fajiri don haka wannan wani wata dama ta muka samu musamman ga duwan da Allah ya ba lahiya ya yi kokari ya ga cewa ya aiwatar da ayyuka na alkhairi cikin waɗanda kwanuka kuma ga mai niyyar yin layya ba a son katse a kairu ko yin aski da duk wani dai abu da yake cire wani nau'in a halitta ne na jikin mutum da muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana wannan lokaci na sallah kuma Allah ya hore ma al'umman musulmi ya sauƙaƙa musu wayanda duk suke fafutuka suna nema na su samu abin da za su yi layya ba samu ba Allah ka yassara musu ka ba su waɗanda kuma ka hore ma Allah ka ba su ikon gode maka kuma ka ƙara musu Allah ta sauka kama al’umman musulmi al’amuransu su da na rabbika rabbil izzati amma ya sifon wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk